Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin wannan channel tamu mai suna dandalin Hausa Novels. Inda a yau ne za mu fara kawo muku sabon shirin mu mai suna ƙalubalen rayuwa, wanda zai rika ba da labarai kala-kala kuma a ba da shawarwari ga wanda ya yi rubutun ko wacce ta yi rubutun. Da fatan Allah ya sa mu dace tare da ni mai gabatarwa Maman Hanif. A yau mu na ƙalubalen rayuwa ya fito daga wata baiwar Allah ne mai suna Khadija. Inda take cewa ni dai ƙalubalen da nake fuskanta yake kuma damu damuna shine ina da ya wacce a yanzu haka tana da aure. Matsalar da take fuskanta shine mijinta yana da zargi sosai. Na rabu da mahaifinta na auri wani kuma wanda na aura shi ya rike ta tun tana ɗan yarinya. Har aka aurar da ita, ma'ana kenan shi ya aurar da ita. To kwanan nan abin da ya faru na kwanan nan shi ne zai je tafiya garin su ganin iyayen shi, sai ya kawo ta gida ta zauna har ya je ya dawo. To lokacin da ya tashi dawowa sai bai sanar mata ba bai bugo mata waya ya gaya mata ba. wato ma'ana irin yana sanya bata surprise ne muna zaune gaba ɗaya a falo muna hira da ni da mijin nawa da ita yar ta sai aka kwankwasa mana kofa sai aka yi sa'a ita ce wacce ta je ta buɗe kofar tana buɗewa sai ta ga shi mijin nata ne ya dawo haba sai murna ta kama ta nan bakin ta ya kirfuwa ta murna tana dariya tana dariya ne tana miya sanda zuwa har fuskanci shi ne ya dawo sai shi mijin nawa yake cewa a'a kaga an ga miji baki ya ki rufuwa saboda murna ji da take buɗe haƙora don Allah to wai wannan abin da ya faɗa wai ashe shi har ya ja haushi nan sai ya hau faɗa yana ce mata faɗa wai dama ta zo gidan ne ta zauna dama ana ta kalle mata shi har da za a ce wa kalli wai ana tana dariya tana buɗe haƙora ana yaba mai haƙoran mata kenan dama duk zaman da ta yi shi wannan miji nawa dama yana kallanta ne ku ji fa wanda fa miji ne a gare ni in ka kenan shi ma mahaifinta ne babu aure a tsakani ya zama muharraminta ya ta faɗa ta inda yake shiga ba ta ne yake faɗa ba kuma dama ina zaune ne da na uwa ɗaya uba ɗaya to shi ma kullum faɗa ne a tsakaninsu yana tana zama tana hira da shi don me za ta riƙa zama tana yin hira da shi zagi kala kala haka yake mata kwanan nan ma yaro na wanda na yayi sai mahaifin shi ya ɗauke shi ya tafi da mu da shi garinmu ya sa shi makaranta a can To tana shira na tana cewa a ita su yana can garinsu yana karatu. Sai ya ce ta daina mai hirar wani kaninta, kar ta ƙara mai hirar wani namiji. ta ce saboda me saboda baya so ta ce ita kuwa ba za ta daina hirar ƙannanta ba to nan ma ya hau zagi ya hau cin mutunci a gaskiya dai abin da yake damuna zargi ne da shi wanda zargin har ya kai yana alakanta ta da muharramanta mijina mahaifinta ne ƙanina muharraminta ne kawu ne a gare ta ga kuma ƙannan shi maza duk muharramanta ne amma babu damar ya ga tana yi da su ko tana dariya zai fita take ta rashin mutunci ni dai wallahi da abin ya dame ni kwanaki ma ni hatta ne ta dawo gida saboda abin nashi yayi yawa sai daga baya kuma na dai kyale aka wannan dan ita ma kwanaki faɗan da suka yi zuciya ce ta dawo gida ta ce ita ta gama auren shi aka kada aka raya ta ita koma gida shi ma sai gashi nan ya zo yana ta aiko da mutane yana ba da haƙuri har ta yi wai ni mahaifiyarta ma ba san me zaman aure ba kawai dai mun yi aure ne amma ba san me zaman aure ba ya ta aikowa a bada hakuri ta koma ita ko ta ce babu inda za ta je ya haɗata ta da mahaifinta mahaifinta shi ma ya bugo mata faɗa ya ce ta koma ta ce ita gaskiya ya yi hakuri ba za ta koma ba lokacin da ya zo har cewa yake wai in yau bai mai da ita gida ba shege yake ita ko ta ce to sai dai ya tabbata a shege yake ba za ta bi shi ta koma ba Karshe dai wanda ya raina din. shi mijin na mahaifinta shi ne ya mata faɗa ya ce ta je ta koma gida ta yi haƙuri tana kuka tana komai ta ce ita wallahi dan dai ba ta son ransa ya ɓaci ne amma da ba za ta koma ba amma tun da ya ce mata ta koma shi kenan ta yi haƙuri za ta koma to wannan fa shi ne kaɗan daga cikin irin matsalolin da muke fuskanta da wannan mijin yata wannan a cikin matsalolin da muke fuskanta ko rabin cokali bai kai ba wanda na tsamo nake gaya muku ire-iren matsalolin da ake ciki don yana mana rashin kunya sosai sai zargi sai faɗa sai cin mutunci kuma lokacin ma da ya kata gida zai je gano iyayen nasa ya saki gidan da yake zaune ne da ya yana zargi ai sai ya batta a gidan sai ya sake shi sai aka kata nan gidan ta zauna to sai da wannan rigimar ta faru ta kwanan nan ne to shine sai suka koma gidan kaninsa a nan suke kwana kafin yanzu ya kawa mata don ko kayanta ma yana nan gidana ba ta ɗebe shi ba amma gaskiya abin yana ɓata min rai don kwanaki walla wani ɓacin rai da aka yi zuciya ta yadda ta kamar ta tsaya saboda ɓacin rai da maganganun da yake faɗa mana to wannan da yan uwa masu sauraro shine ƙalubalen da nake ciki ina neman shawarwarinku a bani shawara don Allah me ya kamata da yi akan wannan yatawa matsalar ta ita da mijinta na gode ni ce Khadija to ƴan uwa masu sauraro kun ji dai kalubalen da wannan baiwar Allah Khadija take fuskanta game da auren yarta yanzu muna sauraron shawarwarinku wanda za ku ba wannan baiwar Allah kar ku manta lambar wayar da muka bayar ita ce za a rubuto mana sakonnin bada shawarwari a ciki kar a manta a sa cikakken suna Labarinmu na biyu shine labarin wata baiwar Allah wacce ta ce ba sai an ambaci sunanta ba. Inda take cewa akwai wata rana da ba za ta taɓa mantawa da ita ba. Inda wata kawarta ta kirawo ta kuma aminiyarta ce, ta ce na yi miki saurayi. Kuma saurayin sunan shi Mustapha kin ga sunan babanki ne, kuma ɗan garinku ne Najeriya. unguwannin kuma ba su da nisa da na juna yana da shago a nan garin yana sai da kayayyaki sai na irin nuna mata gaskiya ya za ta yi haka ni fa ina da saurayi na amma sai ta ce dai ita dai wallahi ta zaɓa mini saurayi na ce ta bari ta ce ita aizance ya riga ya ƙare tunda ta riga ta tura mishi nan ta zai ma kira ni na ce to shikenan bayan kwana biyu sai ga wata sabuwar namba ta kira ni ina ɗaga muka gaisa yace shine mustapha sai na ɗan yijin yace ko ƙawarki bata ta gaya miki zan bugo ba ne na ce a'a ta faɗa min daga nan dai muka ci gaba da yin waya da mustapha kullum yana bugo min waya har muka saba dan sai ya zama in shi bai bugo min ba ma ni zan kira shi har muka haɗu da wannan kawarta inda take cewa ya soyayyar taku na ce hum soyayya ko dai wani abu. Ni farizu yanzu bai ce min yana so ba. Ta ce ai zai ce ne yana son ki ke kin cika gajen hakuri. Ki yi hakuri zai gaya miki. Na ce to shikenan. Wata rana na je ziyara gidan gidan yayata sai motar da take ɗaukar mu bata zo ba. Sai na fito kofar gidan na taro wata mota. To bayan ya kawo ni gida ne sai yake ce min na bashi nan ta. nace bawon Allah to ka ne za yi da nan ta. ya ce ba wani abu zai yi da ita ba kawai da ko ta rana in zan fita unguwa tunda dai yana jan mota sai ya kira sai na kira shi sai ya kai ni na ce to kenan. muna nan muna nan daga haka dai sai ya fara kira na muna dan gaisawa sama sama tun muna gaisa sama sama shi ma sai muka ci gaba da waya da shi sunan shi dama Ahmad muka saba muna waya sosai sai ran na yake ce muni na turo mishi hotona na ce mai a'a ni gaskiya bana tura hotona to dama kafin nan kullun ya iya kalamai na soyayya yana min kalamai sosai yana yaba ni har ya ce kyakkyawa ce ni kaza da kaza A nake cewa to kai da baka taba ganin fuska ta ba ta ya kasan ni kyakkyawa ce tunda lokacin da ya dauko ni a mota shi da niqab a fuska ta sai yake cewa ai daga jin muryata ya san kyakkyawa ce to shine ya bukaci na tura mishi hotona bayan dai na ki tura mishi daga baya har na tura mishi hoton bayan na tura mishi hoton da kamar sati ɗaya ne sai ya ce min yana sona to ni ma dama na fara san shi amma dai saboda irin ɗan jan ajinmu na mata sai da aka ɗora kusan sati ko mafin sati tukunna na kira shi na ce ni ma ina san shi shikenan daga nan muka ci gaba da soyayya kuma har lokacin shi ma Mustapha muna waya da shi ba mu daina waya ba sai ran nan sai nake cewa albishirinka sai ya ce mini goro sai na ce mushi ni fa na yi saurayi na ba shi labarin duk abin da ya faru tsakani na da ahmad sai na ji ya yi shiru bai yi magana ba sai na ce mai ya na ji ka yi shiru ne sai yake cewa ni ma fa son ki nake yi na ce so na kake yi amma dan Allah me yasa ka san kana so na baka taba gaya min ba da tsawon lokacin da muka dauka muna yin waya sai ya ce ai shi ya zata a hakan zan gane ne na ce to ta ya zan gane ba, ba mu taɓa yin wata kalma ta soyayya ba sai dai kawai mai hirar duniya sai na bashi hakuri na ce gaskiya sai dai ka hakuri domin shi wannan Ahmad din mun yi magana da shi har ma ya ce zai turo manyan shi za a yi maganar aure ya ce to shi kenan amma dai duk da haka ba mu daina yin waya da shi ba ina mishi zancen Ahmad sosai dan har ina cewa zai zo daurin aure na ya ce me zai hana zai zo daurin aure na ai abin da yake abin nake so shi ma yana so ina yi mai zancen ahmad amma shi gaskiya ahmad ko da wasa ban taɓa mai zancen mustapha ba wata rana muna waya da ahmad sai nake ce mai ga fa ƙawata aminiyata aminiyata ce komai tare muke yi na faɗa mishi sunanta sai ke cewa wow sunan ya hada sunan yayarsa ne shikenan muka hada muka haɗa a waya muna hira ga baki ɗaya muna cikin hirar ne kamar da wasa sai yake ce muni ko zan yarda ya haɗa mu biyun gaba ɗaya ya aure mu ni da aminiya ta sai nake cewa kamar yaya wannan wani irin zance ne to ni na ɗauka wasa ke idan ban ɗauka daga sai yake ba sai na ce i eh, zaka iya haɗa muka aura Ita kuwa wannan ta tana ji sai ta fada tana wannan wani irin magana ce ta yaya zaki ce wani ya haɗa mu gaba ɗaya ya aura. Saurayin naki zan aura? Nan dai ta hau faɗa. Ni kuma na ɗauka wasa ne har muka share wannan magana. Bayan kwana biyu sai yake cewa na bashi ita namba waya aminiyar tawa. Ni kuma ban ɗauka da komai ba sai na ɗauki namba zuciya ɗaya na bashi. Ashe shi ba haka ne a cikin zuciyar shi ba da gaske fa san wannan aminiya tawa yake yi. dama da ya nemi namba tun kafin ma mu katse wayar ne ya ta bashi namba ita kuma tawun da faɗa tace kar na saki na bashi nan kar na saki na bashi ta ni kuma na ce sai na bayar daga haka dai na ɗauki namba na bayar ashe sai ya ci gaba da binta yana ta kiranta yana mata zancen soyayya ita kuma ta ki amincewa da shi ana haka ana ta haka muna dai ci gaba da yin waya ashe shi fa da gaske yake yi sai wata rana kawai kwatsam sai na ga sun yi status tare ban bincika na ga a cikin su ya fara ɗora status din ba kawai sai na hau faɗa saboda ita ce ta ɗora shi ma ya biyo na shi iri ɗaya sai na kira ta na gaggaya mata magana cewa tan soyayya sa ta yi tsamarin da za su rika ɗora abu iri ɗaya ni ta mata faɗa ina zaginta tana mun magana in tsaya saurare ta amma fir na ki saurarar ta ita dai wannan ƙawata ba ta kula shi dan daga ƙarshen ma blocking ɗin number ta amma ya sake biyo ta ta wani number ta sake yin blocking ya sake biyo ta daga ƙarshe dai har ta haƙura ta ƙyale shi kuma in ya bugo mata zagi take mai ba na wasa ba tana cici mai mutunci ta ta zagin shi amma ina baya haƙura haka zai ci gaba da mata waya amma ni matuƙar muna waya duk soyayyar da yake min in dai na ɗaga murya ko ya muna ɓata nan zai rufe ido ya taimun rashin mutunci ita mun rashin mutunci yana zagi na amma ita shi yake bugawa tana zagin shi amma a haka yake bugawa har da wata rana mun fita tare da ita aminiyar tawa za mu yi je wani waje shikenan muna cikin tafiya sai ya bugo mata waya sai ta ce to kin gani ko shi yake bibiya ta ko da yaushe duk rashin mutuncin da yake mai amma ba ki hadda bari in kunna wayar kiji. ji shikenan sai ta danna waya ta sa a hands free kuwa buɗe bakin sai cewa yake Dan Allah wance ki yarda in kawo sadakin ku ke da aminiyarki. Tunda da ita kawar taki ta yadda ta ce in aure ki, za ta iya zama da ke to ke me na bujirewa. Dan Allah ki yarda in kawo sadakin ku a taron haɗa ku ko bin gaba ɗayan aura. Yana ta mata kalamai yana ba ta haƙuri. Ni kuma jin wannan magana. ai ban san lokacin da na ji wani iri a zuciyata ba. Ni da anan na faɗi don sai farka ne na ganni a gadon asibiti. saboda abin ya tsaya min a rai. Wanda nake so nake fatan aura shine yake bin aminiya ta ƙawata wacce muke komai tare daidai da kayan sawa iri ɗaya muke yi da ita. Yake cewa zai haɗa ya aure mu? Haka dai ya hashi sai da ya zo ya duba na ɗan kwana biyu a asibiti. Bai san musabbabin abin da ya sa ni rashin lafiyar ba. To bayan na warke ne na da gida to shikenan kuma sai na ji ni fa ya fitar mana a rai. Gaskiya ba zan iya aure shi ba. yana so na kuma yana son aminiya ta har ba yana fifita ta bayan ita kuma ba san shi take ba tun da dama tuni tana da wanda za ta aura har ma iyaye sun shiga tsakani shi kaɗai yake haukansa to sai na ji fa ni gaskiya ba zan iya aure shi ba na matsane shi sai na ji wannan Mustapha ɗin shi kuma nake so dama can ba wai na san shi bane ina san shi amma soyayya Ahmad ta fi ƙarfi a cikin zuciyata saboda shi ya iya kalamai da tarayya na soyayya Shi ko wannan sai dai mu hira kawai a gaisa. To sai kuma na fara tunanin ta ina zan ga Mustapha. Ta ya zan ce na yadda yanzu ina san shi. Saboda tun wancan lokacin da muna hira, tun lokacin da ya ce zai zo ɗaurin aure na ashe layin layinsa an riga an rufe mai. Ya canja layi. To yanzu ba ni da sa Ban san inda zan same shi ba. Kuma gashi wannan shi dama ashe mayaudari ne ba ma so na yake ba. Sai daga baya muka gano ashe ma yana da mata har biyu. yana da 'ya'ya kusan biyar sannan mahaifiyar shi ta ce daga wannan mata biyun ba zai sake yin aure ba mata biyun nan kaɗai ta yarda ya aura to kun ga kenan dama ba ma so nuna yake yi ba yaudara ce don ni yanzu abin da ya tsaya min a rai ta ina zan ga Mustapha ta ina zan samu nambar shi abu ɗaya ne ya rage wanda na sani shine shagon shi inda yake sai da kayayyakinsa to in na je shagon kuma me zan ce mai Cawa ce mai zan na dawo ina son shi ko kwami to shine duk abin ya kulle min zuciya 'yan uwa nake neman shawarar ku ta ya zan samu nambar shi ko da na samu nambar shi ta ya zai dawo gare ni sannan mun haɗu me zan ce mai ƴan uwa dan Allah a bani shawara akan wannan sarƙaƙiyar soyayyar tawa to masu sauraro kun dai ji wannan labari na wannan ƴar uwa mu akan wannan soyayya ta ta tana jiran shawarar ku ga labarin waccan 'yar uwa Khadija na 'yarta da take da matsalar aure a gidan mijinta. Ni ce taku kamar kullum mama da nake cewa sai kun ji mu a lokaci na gaba domin faɗin ra'ayoyinku game da shawarwarin da za ku bayar kafin sannan kuma mu ɗora da labarinmu na gaba. Ku huta lafiya.